بسم الله الرحمن الرحيم بلين الصلاتين الكاملتين على الرسول ونما يو أكو قوة جمادى ثاني هجرانا دو دا دري هدو دا تلاتين دا هدو دي دي دا شاء أكو قوة هدو 2013 za mu ci gaba da bayani ko a ce karatu a cikin wannan littafi babban diwa ne ga shehuna abdullahi ta gama da hullahu bin rahmatu karatun da ya gabata mun yi magana kan wannan littafi duk kusan abubuwan da ya tattara su ne ya faɗa a cikin wannan shaidarru shi ne cikinsu akwai fununul arab kamar yadda bayanin da ni muku san balahum kakana wa mubtada fi jarihim sana akwai al'amsalu irin likulli saƙin laƙin akwai alhikam akwai alwasaya akwai alwaƙa'i harkar yaƙe-yaƙe akwai almadiyi akwai attahani ta murna akwai almarfiya ta'aziyya akwai al-iftikhar bugun gaba dan gidan islam shine ba za ka yi bugun gaba ba amma gidan adab za ka yi za ka yi bugun gaba mana wa ghairi zalik da ma abin da ba haka din ba to sai waiwai ga sunan littafi ce bi jam'i ba'd mali min al abyat ga tara sashen abin da ya tabbata gare ne daga cikin baitota kaga ya ce sashe kenan akwai abin da ba zai sa ba ne shi ne waiwai ya ce wa inna ma haƙiƙa ko wa inna ma dahir kultu na ce ba a mali min al'abiyat sashen abin da ya tabbata gare ni wanda na wani mali min al'abiyat na baitota to na faɗi haka ne li don in hidda ma na abin da ni tsara min kutubi daga cikin littattafai fil ulumi na ilumma irin su ilmu sarfi yi alhisnur rasim bai duhu madinatu sarfi kenan stuff of sarf yi shi ne domin sarfu da kuma luga da naƙadi kuma har mai jami'o yake wa naƙadi akwai da yake taksiru hufi jami'in kusur a gajarta wannan fa'ala cikin jami'u kusur ne ma'ana rauni ne in ji Abdullahi shi as-sanadiyyar da yake cewa wala yuda'u alimun fi badili wal haqqu maqbulun wa in min jahili tawali ine yake yace a ah, don an gana mai jami'u gyara ai wala yuda'u alimu ba za a wa mallami biyayya ba fi badili ga abin da yake ba daidai ba walau balaga ma balaga ko ya kai inda yake sai ya tawali yace a ah, wal haqqu ita ko gaskiya in ta hito maqbulun za a karbe ta wa in min jahili ko daga jahili irina ka yana tawali'i ne shi abdullahi kin to kuma bayan haka ya yi alfiya ta usulu sannan ya yayi misbahun rawi shayi abin nan shidara ɗari biyar can ya ce tamma huna misbahu kulli rawi fi nisfi alfin lil hadisi hawi ya yi musalli baiti ɗari biyu da hamsin ruko alfin ke bayan haka ya yi albaharul muhidu na nahau wanda duk duniya ba taɓa iri ne ba wurin baiti dubu hudu da dari hudu to shi ne ce akwai abin da tsara na ilumma ba zan kawo su anan ba wa madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da yabon da ni wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dalika wannan abin da yasa ba zan ko buga misali mashhurin shahararre ne an san shi man wa kazalika haka kuma na hidda malami hadurli abinda bai zo min ba abinda na so in sashi amma bai zo min ba waktar talifi min ha lokacin da nika haɗa wa'annan abubuwan kenan ya yiwu a samu wani abu wanda da na tuno shi da na sawo shi a cikin tasiri ɗin nan amma bai taho min ba an fahimta dai kenan abu biyu ne ba zai sa su a cikin mi ba abubuwan da ya tsara ni safai na al’ulun ba zai sa ba haka abinda bai zo mai ga zuciya ba lokacin da yana haɗawa sai zan ya fita ga na uku nan iya tawali kenan ya ce wa ma la da abin da ba a waiwaye gare shi ma'ana ba a kulawa da shi Minal abiyati na baitota allati na zamtuha wanda ni tsara su fi hali sibatun ina karamin yaro kuma na yi su ne bil ajamiyyati da yaren da ba larabci ba shehu abdullahi idan yana magana da hausa sai ka azaba bai iya hillanci idan yana magana da hillanci sai ka azaba iya hausa ba idan yana magana da larabci ba larabin na ga ga halshi sannan jikan larabawa ne don jika annabi ibrahim alaihi salam yana yana bugun gaba cikin kitabun nasabi ya ce a amamuna arabun kama a hawaluna abna wa arabin wa haka nijari ya ce gwaggera da mu da kawo rabe mu duk laraba ne ɗin laraba ga asali na kai ka ina naka shef abdullahi kenan falana li isma'ila nisbatu ubbata walana li isra'ila aslin jari an fahimta dai ko to da haka shehu abdullahi daga cikin wani littafi na gani mutumin sifa ya ce aka ce aka yi wa abdullahi wagga irin hausa da iya mana kamar bahaushe ne an ce kai ai lokacin da yana karamin yaro irin wasar da suke da yara ta nan ya koyi ɗiyan hausawa na ya koyi hausa ɗin wa abdullahi kenan to bale shi uban ke gaba ɗaya shi kowane irin yare yana ji radiyallahu anhu kowane irin yare haka Muhammadu Bello ya faɗa cikin bakul mai su cewa yana karanta shi su usulul dini da abin da zai karanta su bi lughatil hadiri da yaren waɗanda an wuri wal arabiya da larabci ita ai gida ce لأن الشعر domin waƙa da sha'irin matsago ga mawaƙin da an ka talita da ita shi ne wanda take nasirali gare shi shi ne maɓaɓo to waƙa da sha'ir ga mawaƙi al-maɓaɓo alaihi wanda aka talice waƙa aka talice shi akan waƙa ne ma'ana wanda an mauhu shi ne to yadda waka take ka lugham kamar majina ce ta gaba dama muna da nuham muna da lugham nuham majina ta hanci lugham majina ta cikin gaba to kamar majina ce fi sadril masduri ga gaban mai ciwon gaba mutum ne na da mura shi na da majina idan ya toho majina din la yastarihu ba zai huta ba illa idza ammahu ko illa idza ghammahu duk ana masa sai in ya tudda wannan majina din to yadda ka san zaka ka kuma majina duk da gaban ka bai ciwo ba lela ciwo in ka kuma majina hankalinka na kwanciwa hankalinka na kwanta tana cikin bakinka mi kake fadan kai zaka ga in ka kako ta ma wani zai sauri ya jaye kakkawa su mai ita don ya san waje ta yi to wai haka waka take ga wanda a gifte wanda waka ta zama mai ne ina ga hanya ma za ka ta shi to don shi ɗaya ne za ka ga in mutum waka ta cije shi zai taima cikin daji yana ta buga ta kama kala shafi'i kama da limamu shafi'i ya faɗa radiyallahu an cikin diwani ne ga abin da limamu shafi'i yake faɗa wa sha'irul min ɗiku aswadu salihu والشعر منه لعابه ومجاجه والشاعر المنديق مواكي مي بلاغا أسود kamar baƙin kwamarci ne salihu mai salinta abinda na ce yasa ce salihu ga ƙa'idar waƙa ƙa'idar ilimi na arubi duk ƙarshen baiti ba za a yi mai tanwini ba ko na nan tanwini sai dai a ce salihu sai in wurin faɗi sai ka ce salihun an fahimta dai ba wanda da kaga suna tanwini din nan kawai sun ɗaya ne amma asalin masu waka ba su yi tanwini sai dai mai rubuta wasali ne ya tanwini to bai kwankwamarci ne mai salinta ka san ka hita salinta ta shekara shekara shi mace ce sai kaga ɗaya eh, salinta doguwa haka to wa shi'ir waka min gare shi lu'abuhu ita an miyan kwamarcin nan wa mujajuhu ita akkaki ne da zai tohin da zai me yasa ya kamanta mawaki da kwamarci ya yi isti'ara waton kana iya ganin ice a cikin daji ya bushe wani bakin kwamarci ne da ya tara dahi ya tara dahi ya rasa wanda zai sara sai ta yi sare iccen nan sai kaga ya bushe to dahin nan bai matsa mai ba to wai haka mawaƙi shike waƙa na matsa mai dole sai ya ta to ne shehu abdullahi ya ce mun yi waƙoƙi da yawa na yabon malamai da yabon annabi sallallahu alaihi sallama da yabon yaƙe-yaƙen da muka yi don haka waƙan na cizo na dole sai na hisuwa zai wani tawali'i ya ce wa kuntu kadima haƙiƙa na kasance inda an ka hito tuni kadim amdimu abiyatan kathira nikan tsara baitota masu yawa amma fa ha sai ita batun su wa aj'aluha in sanya su nisyan mansiya mantuwa abin mantawa mana in sa su kwandon share in ita batun su can maryam alaihi salam ta faɗi irin wannan a cikin suratul maryam la uqayyiduha ban rubuta su ba shi Allah ya uqayyiduha dama an ce al'ilmu saidun walkitabu walkitabatu kaiduhu al'ilmu saidun walkitabatu tukaiduhu, ilimu farauta ne rubutu shi ne a tarku ne ma'ana idan kana zo ilimi aka faɗi abu to yi sauri rubuta ma hufiza farra wa ma kutiba farra to shine ce la uqayyidu ha ban sa musu da baibiya ma'ana ban rubuta su shine kaidi na bayan ban rubuta su ba wala ukhbiru ahadan ban taba gaya ma kowane mutum ba ban taba labarta ma bai hada baito tantan da ni ban faɗi ba me yasa li ilmi saboda ina cikakken sani Allah da'ila ta hataha ba wani amfani karkashin waƙoƙin galiban mahirinja idan ka diba ba za ka samu wani amfani a ciki ba wata fa'ida kaga wannan yana tawali ga ina abba fa'ida fi dini ga matsala ta sha'ani na addini matsala ta biyu abin da yasa ban rubuta sun ko mun gaya ma kowa ba don ka in gaya mai ta rubuce su su wasu wa adami ilmi bil arabiyya saboda ina da karancin sani da harkan nahau tauha. shi Abdullahi wanda ya albahar muhidu ke wanda ya alhisnu rasulu kenan kaga yana tawali'in wal arubi da kuma ina da ƙarancin sani ga harkar ilimi na waƙa. Gashi shi ne fatkul ladifi fi ilmai al'arudi wal kawafi. Littahi kawai ne na ma'aunayyan waƙa ɗin nan, wanda gulaben waƙa duk waƙa da za ka auna a larabci to duk gaba ɗaya ya yi maganganu kan al'uhuru ɗin nan guda goma sha shidda ɗin. Albaharu ɗawilu ne, baharul razaj ne ga sunan dai baharul mutaqarib da sauransu ne su goma sha shida din Kada alimtu Hakika na tabbata tun daga alimtu ga anna na tabbata anna jami'a ma na nazamtuhu dukkan abin da ni tsara madhakatun lil udaba abin dariya ne ga masu harka ilimin adab ilimi na larabci ba lil ulama'i ba al udaba malaman Arabiya, al ulama malaman islamic malaman fiqh kenan hadith wasiqatul wa'i kuma abu ne na jikka wanda ya fadi kasa sai sikida jikka ta bari yanzu idan abu da muhimmanci na ya faduwa ga jikka suke ke ta mutunsa dama kila ka ka ɗauko wani wata leda kila wani wuri ko wata ƴar share share haka sai dai ta faɗi haka kasa za ka kula da ita to siki da tulwa'i barin jikka ne to zai al'amsar al'arabiya din da ya alƙawali daga cike ce lakin sai dai laƙiɗin za a samu wani mai cinta kulli saƙiɗin da dukkan abin da ya faɗi aiwa wai ni shehu abdullahi in na ba komai bane wani na cin iri ne yake su yanzu ka kare da taguwarka kana ganin ko ka kana ganin za yi sai wani iri ne ya kaso yanzu haka ni da na ganin ba komai bane yayi wata irin ta ma ya kason yayi to shi alli kulli saqiqin laqidun rahmatullahi alaihi alhamdulillah